karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 21 da 25. Nasiru Sani. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan da kasancewa a shirin na safiya ga kanan labaran duniyar. cikin labarin zaku cewa gwamnan jihar borno a nigeria ya bayyana cewa da yiwuwar wato jihar ta sake fadawa cikin wata gagarumar matsalar tsaro sannan cutar mashako ta kashe akalla dorinar ruwa guda hamsin a gandun dajin virunga mafi dadewa a nahiyar afirka haka zalika amurka ta bayyana cewa sabon harajin da za ta kakaba wa china na iya kaiwa kashi 400 sai a gyara zama don sauran cikakkun labarin gwamnan jihar borno a najeriya ya ce akwai yiwuwar jihar ta sake fadawa cikin gagarumar matsalar tsaro lura da yadda 'yan boko haram suka kwace sansanonin soji a garin wulgo sabon gari wajirko da dai sauransu a 'yan kwanakin nan farfesa baba gana zulum Farfesa Baba Gana Umar Zulum yana magana ne a lokacin da yake jagoranta taron majalisar tsaro a jihar inda ya buƙaci a tura ƙarin jiragen yaƙi da masu sarrafa kansu zuwa jihar kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin daga kwamishinan yaɗa labaransa Farfesa Usman Tar. majalisa ta zauna a gidan gwamnati can barin akwai sarakunan gargajiya akwai manya-manyan hafsoshin soji da na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro bayan muhawara mai zurfi na ɗan tsawon lokaci majalisa ta zartar da kudurori kamar haka na farko majalisa ta nuna damuwa game da hauhawan attack na boko haram hari na 'yan boko haram kuma majalisa ta kira gwamnatin tarayya ta kawo gudumawa na gaggawa saboda a ba jami'an tsaro makamai da suke bukata zan su tunkari waɗannan 'yan ta'adda na biyu kansil ta nuna damuwa sosai game da kana kanana hukumomi guda uku da har yanzu mutane ba su koma ba kanana hukumomi su ne abadan guzamala da mate a kasa kamar najeriya mai girma mai kima a ce kanana hukumomi guda uku wanda fadinta ya kai wasu kananan kasashe wanda jama'an da suke ciki sun kai wasu kananan kasashe a ce babu mutane a ciki wannan abun damuwa ne saboda haka majalisa ta kira ga gwamnatin tarayya da taimaki gwamnatin borno saboda da mutane ga kanana hukumomi guda uku Bankin raya kasashen Afirka na tattara kudaden da suka kai sama da dala biliyan biyu domin bunƙasa yadda ake sarrafa amfanin gona a jihohi 28 da ke Najeriya. shugaban bankin a wumi a deshina ya bayyana haka ne a kaduna lokacin bikin kaddamar da harsashin gina irin wannan cibiyar da gwamnati ke shirin yi a deshina ya ce shirin na daga cikin na farko da zai laƙume dala miliyan 500 da aka sanar a shekarar 2022 a ƙarƙashin wannan tsarin gwamnatin jihohin najeriya 28 za su gina cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da manomansu suke samarwa maimakon ɗaukar amfanin gonan zuwa wasu garuruwa ko kuma ƙasashe ce mataimakin shugaban najeriya kashim shisima da ya jagoranci bikin kaddamarwa a kaduna ya ce shirin na daga cikin wato jihohi da ake sa ran su gajiyar wato su samar da waɗannan wato jihohin da za su ci gajiyar wannan shiri sun hada da kano kwara da cross river da imo da ogun da oyo da kuma abuja ministan lafiya a najeriya farfesa muhammad pate ya bayyana cewa sama da likitoci dubu goma sha shida ne suka fice daga kasar a cikin shekaru biyar da suka gabata a cikin shekaru wato biyar zuwa bakwai da suka gabata wasu kasashen duniya don ci gaba da aiki cikin ingantaccen yanayi Fati ya kuma bayyana takaicinsa kan yadda su wato nas su ma nas nas da unguwan zoma suka fice daga kasar lamarin da ya kara zabtare adadin ma'aikatan lafiya da ake da su a Nigeria. A cewar ministan lafiyar ƙididdiga ta nuna kusan likitoci hudu ne ke duba mutum dubu goma a kasar yana mai kiyasta sama da dala dubu ashirin da ɗaya a matsayin kuɗin da ake kashewa kowane likita guda wato wajen horas da shi farfesa fati ya bayyana haka ne a wurin taron horas da kungiyar likitocin afirka da ya gudana a birnin abuja a wannan talata da ta gabata Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ce nahiyar na samar na wato na asarar sama da dala biliyan 88 a kowace shekara sakamakon hada-hadar kudade ta haramtacciyar hanya. ECOWAS ta bakin kwamishinan kula da harkokin siyasa abdul fatah musa ta ce wato ta ce bayyanar kudaden kirifto da ma yadda ake hada-hadar kudade ta yanar gizo ya kawo musu sabbin matsaloli da za su haifar da rauni ga bangaren kudi ba iya kasashe mambobinta ba har ma da sauran kasashe a nahiyar kan wannan batu ne muka tuntube masanan tattalin arziki a najeriya dr isa abdullahi ga kuma abin da ya ce waɗannan ƙasashe da suke da hanyoyi na hada-hadan nan da suke iya dakile shi idan za a cutar da su ko su ana iya zuwa a ɗan taɓa wani abu na tattalin arzikin su balle mu ƙasashen afirka wanda wannan tsarin ma ba a san shi ba musamman crypto sannan kuma ko da hada-hada da ake amfani da wato swift na hada-hadan kuɗi ta yanar gizo to ko shi bai zama sananne kuma da, da tsari da tsaro a cikinsa ba a najeriya misali a bara kawai gwamnatin najeriya da hukumar da ke lura da cin hanci da rashawa a najeriya Najeriya EFCC da kuma National Bureau of Statistics sun ba da sanarwa cewa a shekarar sai da aka yi zamba na irin waɗannan tsakanin crypto da 'yan yahoo yahoo sama da naira biliyan a hamsin da biyu a cikin Najeriya. To kuma waɗannan kuɗaɗen in an tara su a cikin ƙasashen Afirka za ki samu cewa sun yi yawa sun kuma a haɗo na crypto a haɗo na online cyber a haɗo na criminals wanda suke amfani da safaran miyagun kwayoyi da sauransu da kuma illegal bunkering sace man fetur daga Najeriya a ibe a shigar wata ƙasa ba tare da a an rubuta a cikin asusun gwamnati. shugaban jamhuriyar czech patrick pavel a ranar talata ya yi ware da harajin da amurka ke kakabawa kasashen duniya da ya haifar da cece kuce kuma ita da ta hankali a duniya shugaban ya bayyana haka ne a yayin wata ziyara da ya kai mai cike da tarihi da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ghana john mahama da ya gudana a accra babban birnin kasar pavel ya yi wato ya bayyana cewa amurka ta wato harajin nata ya shafi bangarori mabambanta a halin yanzu labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international sudan ta kudu ta bayyana cewa ta amince da karbar wani dan kasar congo da amurka ta kora wadda matakin ya haifar da wata matsalar diflomasiyya a tsakanin kasashen biyu sannan washington ta soke duk wata biza ta da amurka ta ba wa 'yan sudan ta kudin a ranar asabar da ta gabata ne dai gwamnatin trump ta zargi juba da kin kwashe 'yan kasarta da aka kora lamarin da ya haifar da mataki na ba sani ba sabo. shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international fadar shugaban kasar congo ta sanar da cewa ta mayar da wasu 'yan amurka guda uku da aka yanke musu hukuncin kisa kan yunkurin juyin mulki da kuma da aka dakile shi mai hukuncin wadda aka yanke musu hukuncin kisa daga baya aka mayar da shi hukuncin daurin rai da rai a yau laraba sabon harajin da ya kamata wato da ya kama daga kashi goma zuwa sama da shugaban amurka donald trump ya kakaba wa kasashen afirka zai fara aiki a yayin da tuni harajin ya shafi sauran kasashe sama da wato ya soma aiki a ranar biyar ga watan nan na afrilu nura aro suleiman ya haɗa mana rahoto a kai bayan da beijing ta lashe takobin tsayuwar wato tsayuwar daga wato tsayuwar daga bayan da beijing ta lashe takobin tsayawa da kafafunta wajen ganin cewa ta yi martani ga harajin da trump ya kakaba mata wadda ya shafi kasashen duniya fadar white house ta tabbatar da cewa karin harajin na amurka kan kayayyakin da ake shigowa da su kasar sin zai tashi zuwa wato kashi 104 shugaban amurka donald trump ya sha alwashin kara harajin kashe hamsin ne cikin ɗari kan kayayyakin china idan beijing bata janye ramuwar gayya da take wato take shirin yi ba kamar yadda fadar watatsun ta bayyana sannan shugaban na amurka ya ce ya zama wajibi china ta kulla yarjejeniya da amurka game da karin harajin da zai fara aiki a ranar laraban nan kamar yadda sakatariyar yada labarun fadar white house caroline levitt ta shaidawa manema labarai kamfanin dalancin labarun sinhua shi ma ya bayar da rahoton cewa da sanyin safiyar yau nuna ma'aikatar cinikayya ta wato sin ta bayyana cewa kasar za ta dage wajen daukar matakan da ke domin kare haƙƙin kanta Labar na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international taken labarin wasanni kenan ga shamsiya haruna da tarin kundin bayanai na gaishe da nasiru sani sannu da shigowa wato kasan ujiya an fafata ne wasa tsakanin arsenal da Eh, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma wannan wasa ya ja hankali sosai. Ita wannan kungiya ta Ingila wato Arsenal kenan ta sake kafa wani sabon tarihi ne karo na biyu a gasar zakarin Turai. Eh, inda a karawar su da Real Madrid kamar yadda muka ce mai rike da kambun gasar a daren jiya a filin wasa na Emirates. Hmm. Kungiyar ta samu damar zira kwallaye uku yayin da Madrid bata zira ko da daya ba. Dama masana wasanni sun yi hasashen cewa wannan wasan ba zai zo wa Real Madrid da sauki ba duba da yadda salon wasan kungiyar mulki a wannan kakar wasanni ah, arsenal ta yi amfani da damar da wato wajen zara kwallo biyu ta hanyar bugun tazara da dan wasanta declan rice ya yi kuma dukkanin biyun suka shiga ranar real madrid daga baya michael merino ya zara kwallo ta uku an yi hasashen cewa real madrid za ta yi amfani da zaratan yan wasanta na gaba irin su mbappe da vinicius don tabaka abin a zo a gani amma kuma damar bata samu ba ah, nasiru sani a shekarar 2006 arsenal ta fitar da wato real madrid a hmm. irin wannan lokaci na zaga zagayen kwata final wato na kusa da na karshe lokacin da su da Beckham wato wannan shekarar Arsenal ta fitar da Madrid da kwallo ɗaya cikin wasanni biyu da aka buga duk da yake akwai sauran wasa ɗaya da za a buga a filin wasa na Santiago Bernabeu da ke birnin Spaniya a mako mai zuwa inda ko Madrid za ta iya rama kwallaye uku da Arsenal ta zira mata kungiyar kwallon kafa ta Real an santa da dagewa bangaren gasar wato zakarin Turai wadda ta lashe gasar har sau goma sha biyar kuma kawo yanzu babu wata kungiya da ta taba lashe wannan gasa har sau goma sha biyar baya ga ita ko tun za a ce ita ce ke jan ragamar teburi na hmm. wannan gasa to har ila yau a gasar champions league da aka buga a daren jiya inter milan ta je har gidan bayern munich ta samu nasara da ci biyu da daya idan an jima da yamma misalin karfe takwas na dare za a kara tsakanin barcelona da borussia dortmund a filin wasa na camp wato ita barcelona ce za ta karbi bakuncin wannan wasa inda aston villa kuma za ta yi tattaki zuwa gidan psg a faransa kenan mm. to wani abu da ke ta ake ta cece ku ce ko kuma zan ce ake ta maganganu a kansa shine dai batun wasan arsenal da real madrid a jiya inda shi dan wasan madrid wato jude bellingham kenan ya ce ba a nan gizo ke sakar ba wani abin mamakin shine yadda idan kungiya ta shiga santiago bernabeu to da kyarfa take sha wannan kalaman nasa kuma sun zo ne a tattaunawar sa da manema labarai bayan shan kashin da kungiyarsa ta yi a hannun arsenal a zagayen farko na wata hmm. final kungiyoyin biyu kamar da muka ce za su fafata da juna a zagaye na biyu na wannan gasa sha 16 ga afrilu wato mako mai zuwa kenan hmm. to shi kansa declan rice ya ce na fa bata kare musu ba domin bisa alamu ba a rabu da habu bane an haifi bakar la'akari da cewa da kyar kowace kungiya take sha a hannun real madrid a santiago bernabeu to an gaishe da shamsiya sosai to wannan kenan kasashe na ci gaba da daukar matakan wato matakan rage kaifin tasirin matakin shugaba donald trump na kakaba musu karin haraji akan kayayyakin da suke shigarwa a amurka cikin wannan kasashen cikin waɗannan kasashen kuwa da Najeriya wadda rahotanni suka ce bankin ƙasar ya shaidawa bankuna da sauran 'yan kasuwa kusan dala miliyan 200 don baiwa naira kariya sai dai hakan bai hana darajar kuɗin na Najeriya faduwa ba daga naira wato naira 1535 akan dala zuwa akalla naira dubu ɗaya da 1,600 a baya-bayan nan kenan domin jin wannan kwararru na ke kallon domin jin yadda kwararru ke kallon wannan lamari nura ado suleiman ya tattauna da dr aminu haris harbau masanan tattalin arziki a nigeria. da farko me ya kamata kasashe irin su nigeria su yi domin baiwa tattalin arzikinsu kariya musamman darajar kudinsu biyo bayan matakin shugaban amurka wannan matakai da trump ya ɗauka zai rage kayan da muke kawa kasashen waje to hakan abin da ya kamata mu yi shine dole mu rage import din mu tunda export ɗin ya ragu to import ɗin shi ma dole sai mun ga mu ga yadda zamu rage shi ta hanyar su ma lafta musu harajin abin da ɗaya kenan na biyu kuma ta hanyar samo wasu abokan hulɗa waɗanda ba American ba a kasashen afirka kenan ko kuma wasu kasashe kasashen afirka da asia hmm. da sauran hayyarar ɗin ma hmm. saboda akwai abubuwan da suke a Najeriya. sai ka zo Najeriya ne kaɗai za ka iya samu to kuma mu mun yi watsi da su yanzu misali da harkar mining an hmm. ce gold da duwatsu masu daraja suke a Najeriya sun fi man fetur ɗin ke Najeriya to amma an yi watsi da su yanzu misalin da harkar zamfara dinnan an ce akwai manya-manyan ma'adanai wanda idan gwamnati ta mai da hankali a kai zai kawo mata kuɗaɗe masu yawa hakan shi zai sa darajar naira tamu ta yi sama ko kuma abinda muke shigowa da shi ba mu iya yi da shi to ai doka yadda zai zama dole a zo kamfanonin da suke bukata mu sai wannan abin misali ba ma yin kwamfuta ba ma yin wayar hannu to yanzu idan ka zo ka ɗauko kamfani ka zo ka ce masa to dukkan ku wannan kamfanoni guda uku guda hudu manya idan kuna son mu ci gaba da amfani da wayoyin to ku zo ku kafa kamfanin a Najeriya ko assembling ne ku rika yi idan ko ba haka ba to kamfanin da ya karɓi wannan ofa ɗin tamu shi za mu aiki da shi maimakon mu ta ɗaukar dalar muna sowa a can ka ga yanzu da naira mu za mu saya to import hmm. mu zai kasa hmm. export mu ga zai sama to darajar naira mu za mu samu daraja an eh. ɗauki lokaci babban hmm. bankin najeriya yakan yi hmm. amfani da sayar da dala ya sa ta yawaita a hannun 'yan kasuwar canji na bayan fage da kuma bankuna domin a baiwa hmm. darajar lairar kariya eh, wasu masanan ma sukan ba da shawarar cewa ko da an yi amfani da kudaden asusun ajiyar najeriya na kasashen ketare ba laifi ba ne domin a baiwa ita wannan darajar ta naira kariya to amma dakta kana ga har zuwa yaushe za a ci gaba da bin wannan salo eh kasan shi wancan kudade na kasashen duniya na kasashen wanda ake foreign reserve dama da babban dalilin ajiye su shine idan an samu irin ko takwana irin wannan to duk ko a lokacin zaka jan kawo tallafin ko takwana. to hmm. ka san na wucin gadi ne to idan gwamnati za ta ci gaba da tallafawa ta ci gaba da tallafawa zai dan rage radadin amma fa ba shine mafita ta karshe ba to in ana neman magani da dindindin inda matsalar take za a je a yi magani ta kamar yadda na faɗa maka hmm. cewa abin da muke shigowa ne cikin ƙasar mu ya fi abin da muke iya fita da shi to in ko ba wannan matsala aka magani ba to duk wata meja da kake tsammani ana ɗauka to ba zai aiki